Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da Allah da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 27 ga watan Yuli na shekara 2017. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim Ayawa ne daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Baba a ba kanun labarai. shugaban amurka donald trump ya ce ma'aikatar sojin amurka ba za ta amince da wanda ya canza jinsinsa ba wasu gwamnonin najeriya su shida sun kai wa shugaban ƙasa muhammadu buhari ziyara a birnin london wani guda bayan amincewa da fara muhawara akan shirin kiwon lafiya nan amurka sanatocin republican sun sha fama a jiya laraba wurin gabatar da tsari da zai soke obamacare madalla kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa sojojin najeriya sun yi nasarar kwato wasu mutane goma da 'yan boko haram suka sace a wata sanarwa da daraktan hudu jama'a na rundunar sojan najeriya ya fitar wato birgidiyar janar sani usman kuka sheka da kuma aikewa manema labarai ya ce sun samu nasarar kokoto da dukkanin waɗannan ma'aikatan matatan man fetur din. ha kuma muna da rahoto kan ganawa da 'yan majalisun dokokin kasashen afirka suka yi domin inganta matakan tsaro a kasashen su an hanga an ga cewa shekara dubu biyu da goma sha biyar abinda an ka kawo hari dubu hudu da dari biyar da ashirin da uku cikin ƙasa arba'in da uku bisa ƙasa hamsin da hudu da afirka ta, ta, kumsa. ha kuma muna da shirin domin iyali za da grace alheri abdu amma duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a shugaban amurka donald trump ya ce ma'aikatar sojin kasar ba za ta amince da wanda ya canza jinsinsa ya mata aiki ba a kokari da yake yi na soke shirin da shugaba tsohon shugaba barack obama ya sanar da shi shekara guda da ta wuce a jerin bayanai da ya ta yi ta hanyar sadarwar twitter trump ya faɗa a jiya laraba cewar ya nemi wato shawara daga manyan hafsoshi da kuma ƙwararru a fannin soji kuma hakan ya sa zai daina amincewa da waɗanda suka canza jinsi su yi aiki da rundunar sojan ƙasar trump ya rubuta cewar ya kamata rundunar mu su mai da hankali wuri guda kuma su tabbatar da yin galaba kada su ɗora wa kansu ɗaukar ɗawarniyar kuɗin kiwon lafiya da kuma wannan shiri na canza jinsi Trump bai yi ƙarin bayani ba akan makomar waɗanda suka riga suka canza jinsin su da suke aiki a cikin sojin Amurka, wanda yawansu ya kai dubu hudu a cewar wata cibiyar nazari ta Rod Rand Corp. Mai magana da yawan fadar White House, Sarah Huckabee Sanders, ta ce nan gaba Trump zai tattauna da ma'aikatar tsaron ƙasar domin tabbatar da dokar da za ta yi aiki akan waɗanda suka riga suka canza jinsin su da suke aiki a cikin rundunar ƙasar. a gefe guda kuma attorney general na amurka wato jeff sessions ya bayyana karara cewar ba shi da niyyar yin murabus daga mukaminsa saboda kakkausar suka da shugaba donald trump ke masa sai dai ya ce zai yi abin da zai kwantar da hankalin shugaban Trump ya ci gaba da matsin lamba a kan Sessions a jiya Laraba a wasu sakonnin wato Twitter guda biyu. Ya yi tambaya cewar mai yasa Attorney janar bai koli daraktan hukumar bincike ta FBI mai riko da ake kira Andrew Makabi wanda matarsa ta samu makudan kudade na gudunmuwa daga na yakin neman zaɓe daga 'yan jam'iyyar democrat a bara a lokacin da take takara a jihar virginia trump ya bayyana rashin jin daɗin sa ga sessions da farkon wannan makon amma ita kuwa mai magana da yawon fadar white house sarah huckabee sanders ta faɗa a jiya laraba cewa idan shugaban ƙasa ya nuna rashin jin sa ga attorney general hakan bai nufin ya yi murabus a ziyarar da wasu gwamnonin najeriya su shida su kai wa shugaba muhammadu buhari a birnin london da suka hada da dave omehi na jihar ebonyi umar ganduje na kano abdulaziz yari zamfara kashin shaftima borno samuel otom benue uh, otom akwa ibon sai kuma ajibola ajimobi na jihar oyo wasunsu sun bayyana wa nasir adamu kaya yadda suka same shi ga abin da abdulaziz yari ke cewa mutumin da zai iya baka abu ne har shekara arba'in da wani abu ko shekara hamsin ko shugaban kasa na gaya muna bamu labarin cewa madabin shi da ya jira rashin lafiya kwanta cikin kwana uku tun dalib dubu ɗaya da tara saba'in da hudu mutumin da aka ce hankalin shi ya kau ba zai iya tuna abin da ya faru shekara arba'in da ɗoriya ba har ya baka labarin sa ya ce mana kullum yana ƙara samun sauƙi har da ma irin wasa ya mana cewa kun sun bance ka son ƙwayoyi kamar ɗan yaro nake ban ka sha in sha drugs ba amma yanzu ga ni likita ya sai tsare ni akwai na akwai na rana akwai na dare saboda haka kuma kowanne sai na sha to yanzu dai na dan fara ba da haɗin kai gwamna kashin shatima ma har ya ƙara da rantsuwa wallahi tallahi mun same shi yadda yake a da ciwo zai samu babba zai samu karemi amma yadda makiya suke banza banzan maganganu da yadda muka same shi shi ya karbe mu shi ya zaunar da mu muka yi hira da shi ya tambayi kowanne mu yaya yanayin kasashen mu ba abin da ke damun shi illa yaya za a kawo maslaha bisaga boko haramu da ke addaban mutanenmu ba abin da ya dame shi illa a samu zaman lafiya da bunkasan arziki. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya ba da shaidar abin da ya gani. Alhamdulillah mun zo ya karfe mu da hannu biyu biyu ya taso da kansa mun gaisa da shi sannan kuma muka koma muka zauna muka yi ta hira da shi aka yi ta labari musamman ma irin yadda 'yan Najeriya suke masa addu'a Allah ya bashi lafiya domin ya dawo gida ya ci gaba da aikinsa na alheri da yake wa talakawa najeriya a gaskiya mun ji daɗi wasu gwamnonin najeriya kenan cikin rahoton nasiru adamu ya hikaya waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wuni guda bayan amincewa da fara muhawara a kan shirin kiwon lafiya amurka sanatocin republican sun sha fama a jiya laraba wurin gabatar da tsari mai muhimmanci da zai iya soke shirin inshorar kiwon lafiya na tsohon shugaba barack obama duk da yawan matsin lamba daga fadar white house a shekaran jiya talata ne wasu wakilan jam'iyyar republican su tara suka haɗa kai da wakilan democrat a majalisar dattawa suka kada ƙuri'ar kalubalantan shugabannin republican na yunkurin kawar da dokar kiwon lafiya na obamacare su mai shi da wata doka wacce za ta rage rawa da gwamnatin tarayya ke takawa a tsarin kiwon lafiyar ƙasar a jiya laraba an kada kuri'a a zauren majalisar dattawa inda masu kalubalantar dokar da za ta soke shirin kiwon lafiya na obamacare suka samu rinjaye da kuri'u hamsin da biyar a kan waɗanda suke son a soke wannan dokar na obamacare da kuri'u arba'in da biyar da alamar rinjaye da republican ke da shi ba shi da wani tasiri a daidai wannan lokaci saboda babu wani alheri a wannan mataki in ji shugaban marasa rinjaye chuck schumer wakilin jam'iyyar democrat na mazaɓar new york labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga jihar Borno inda sojoji suka yi nasarar kwato wasu mutane goma da 'yan kungiyar Boko Haram suka yi garkuwa da su a harin kwantan bauna da suka yi tsakanin magomori da gobiyo. Ga haruna dauda biyu da karin bayani a cikin wannan rahoton. Tun a wannan lamarin da hukumar matatar man fetur na kasa ta ba da sanarwar cewa ma'aikatanta guda goma sun ɓace a wata sanarwa da daraktan hudu jama'a na rundunar sojan najeriya ya fitar wato birgidiyar janar sani usman kuka sheka da kuma aikewa manema labarai ya ce sun samu nasarar kubuto da dukkanin waɗannan ma'aikatan matatan man fetur ɗin da kuma gano gawakin waɗannan jami'an soja guda takwas da kuma na sibiliyan jtf guda sai dai wata majiya daga asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri ta shaida mini cewa a cikin daren an kawo gawakin mutane da dama cikin wasu motocin hilux hilux wannan eh, na ga maka hilos hilos fa cike jama'a fa motocin motocin za su kai nawa ne wanda suka zo za su kai biyar fa kuma duk gawaki na ciki gawaki ne wallahi tallahi sai dai ita ma jami'ar Maiduguri ta tabbatar ma manema labarai cewa kuma akwai ma'aikatan ta guda tara a ciki wanda kuma wannan sanarwa bai taɓa batun halin da waɗannan ma'aikata ke ciki ba na dai ziyarci asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri inda na samu zanta da ɗaya daga cikin yan uwan waɗannan sibiliyan JTF din da kuma yanzu hakan ya ce an harbi dan uwansa a ka ni sunana Dahiru Alhaji Abubakar to akwai kanina yana aikin Boyes to sai civilian jtf eh, civilian jtf to sun tafi an ɗauke su kwamba kaka tare da sojoji da su civilian jtf ne to sun fita akwai inda ake tona mai a can ƙauyen magumiri din to suna cikin tafiya kawai sai boko haram suka bude masu wuta akalla dai sun tafi da mota ta kai guda goma sha biyu yan boko haram nan kuma sun halbi mutum biyar wanda dai yanzu babu su su yan civilian jtf ne eh an albi yan civilian jtf mutum biyar wanda suka mutu mutum biyar ne wanda suka mutu kamar ce aka yi kwaɗo ko shi kanin naka wanda ya jira kani eh, na shi Allah ne ya bashi iko na gudu da ya gudu cikin dare ina ganin ya tafiya ya fi na kilomita goma sha biyar ko zuwa ishirin haka tsakaninsa da kwalta din to yana fitowa kuma sai ga mutanensa na civilian jtf sun biyo hanyar da aka fara yin abun sai suka haɗu da shi sai suka ɗauko shi to da suka ɗauko shi sai suka kai shi general general din suka ce su gaskiya tun da bullet ne ya taɓa kansa din ba su da hanyar da za su iya wannan aikin sai dai mu yi ƙoƙari mu kawo shi kwastin ne yanzu muka kawo shi kwasin an ta shi ne eh, a kai ne aka halbe shi amma Allah da ikon sa guga ne a bullet din yana cikin mu dai har yanzu ba mu ga result din hannun wanda suka dauki hoton ba kamar su nawa ne wanda suka shigo mai duguri lokaci daya wanda suka shigo gari eh. yanzu dai an dai samu mutum goma sha daya wanda suka shigo mutum bakwai yanzu haka ba san da suke ba a cikin civilian JTF hmm. wanda dai muka sani mu kenan kamar uh, magani fa wa wake siya muku magani yanzu dai ni nake siya da kuɗi na eh, yanzu haka ba wanda ya bani naira da kuɗi na nake siya magani kuma kanin ka ne kani na uwar mu ɗaya uban mu ɗaya sanarwar da daraktan huda jama'ar rundunar sojin Najeriya Brigadier General Sani Usman Kuka shekarar ta ba hannu ya san samu nasarar sake kwato wasu motoci guda hudu kuma wasu manyan motoci da kirke da bindigogin kakkado jiragen sama da motocin helicopter na ma'aikatar matatan man fetur din da kuma ɗaya daga cikin motocin civilian JTF din da sashe da makamai da arbushe da dama sai dai sanarwar bai karin haske ba ko ya Allah an samu nasarar kame wasu daga cikin waɗannan mahara wanda ya ce an dai tarwada su ne kawai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. a can babban birnin tarayyar najeriya ko majalisar dattijai ne ta yi wa dokar kasar kwarkwarima domin daga cikin kuduri 33 da suka yi muhawara a kai 29 sun samu tsallakewa ga madina daura da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton waɗanda suka fi ɗaukan hankali su ne na ƙayyade shekarun da shugaban ƙasa zai yi a karagar mulki ko da ya ci gaba bayan an samu wanda ya rasa rai ne da ƙudurin da ya ba da dama mutum ya tsaya takara babu jam'iyya da kuma na neman ƙarin jihohi da aka yi watsi da shi Ƙuduri ɗaya da ya samu karɓuwa a majalisar sosai ita ce ƙudurin da ya baiwa matasa damar tsayawa takarar kujerar shugaban ƙasa da na gwamnoni da na majalisu. Sanata Abdulaziz Inyaku, yana daga cikin sanatoci da suka baiwa ƙudurin goyon baya. Alhamdulillah dole mu ce ma Allah godiya da ya kaddara muka yi nasara a wannan bil da muka yi fasi na not too young to run. Wato bil ne wanda ta shafi matasa saboda idan wani wanda yake so shiga siyasa ya sami shiga ba sai ya kai wasu shekaru can ba da shugaban ƙasar najeriya sai ka kai shekara arba'in amma yanzu ko kana shekara talatin da biyar insha Allah za ka iya tsaya ka zama shugaban ƙasar najeriya da gavna sai ka kai shekara talatin da biyar amma yanzu shekara talatin ne kafin ka je house of reps da shekara 30 ne amma mai da shi 25 yanzu house of assembly shi ma 25 amma an bar senate a shekara 35 dama can take ƙudurin da zai baiwa mata damar samun kashi biyar cikin 100 na mukamai bai samu karbuwa ba sanata isa hamman misau ya ba da hujjoji da ya sa wannan kudirin bai samu karbuwa ba. E to wannan in kin duba wai ba hana mu kai bane muna so Najeriya ta ci gaba ne saboda in kika duba kika gani yau in aka bari cewa mata za a kawo su ba wani saboda cancanta ba to zai kama mana matsala ya zama to cewa ko minista ne za a kawo ta ta zama ta cancanta. A wani bangare kuma sanata Kabiru Gaya ya yi mini karin haske akan kudirin neman karin jihohi wanda majalisar bata amince da shi ba. Akwai ka'idar da aka sa ta yin sabon jiha a waccan doka ta constitution najeriya bashi yadda yake a constitution na daɗin a yi sabon jiha muna so a yi ta amma yadda aka ƙuƙulo ta a yanzu shine kuma mai ba Wai menene muhimmancin yin wannan sauye-sauyen a kundin tsarin mulkin ne? Tambayar kenan da na yi wa Sanata Barau Jibrin. To ai wato shi canza tsarin mulki ko gyara shi. Dama abu ne zama wajibi saboda duniya kullum canza take yi. Kuma dole ne dokoki su dinga canza don su bar zamani to shine yunkurin da aka riga aka sa a gaba wasu sun haye wasu kuma su haye ba abin jira a gani shine ko majalisun jihohi za su amince da waɗannan gyare-gyare da majalisar dattawan ta yi madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya mota A can jamhuriyar Nijar ko Sulaiman Muni Barma ne ya yi hira da shugaban kwamiti mai kula da harkokin tsaro Alhaji Hamma Asa bayan sun kammala tattaunawa da wasu takwarorinsa na wasu kasashen Afirka da ma na kasar Jamus akan yadda za a shawo kan ayyukan ta'addanci a wasu kasashen Afirka da ke fama da wannan matsalolin. Sulan ya fara tambayansa ne ko ko me yasa wannan abin ya ta'azzara a cikin wannan lokacin musamman 'yan kwanakin nan? Ta'addanci mu ga ganinmu wasu sun ɓoye bayan addini wasu kuma sun ɓoye a kan harkar sai da ƙwaya wasu kuma talauci ya yi musu katutu to bisa ga waɗannan abubuwan shi ne muke ganin suna kama waɗannan ƙasashe hari suna kashe mutane suna yi dukiya duka waɗannan abubuwan muna tsammani su ne da ba isa hiyar da wannan eh, tashin hankali da yake faruwa a cikin kasashen afirka akwai wasu matakai da kuka hango waɗanda kuke ganin idan aka yi aiki da su za a magance waɗannan matsaloli babban matakai wanda ya kamata mu ɗauka na farko dai shine kamar kowa wanda ya sani da niger da mali da burkina da chad da nigeria lalle sojojin suna bisa ga aiki saboda kariya kariyarka mun gani ta yi tasiri a cikin kogi na chadikin saboda lalle an rage ma waɗannan 'yan ta'adda ƙarfi yanzu abin da yake kamari shine iyaka da mali wanda yake ana kawo hari ko da yaushe muna ganin tsari wanda an ka yi na ƙasa biyar wanda za a ba da ƙarfi bisa gare su mauritani eh, niger burkina Eh, chad da, da mali waɗanda muna zan ƙasa biyar wanda an ka ce za a ba su goyon bayan na cewa a sa soji su majalisar ɗinkin duniya abinda suke zancen soji dubu biyar amma mu shugabannin namu na waɗannan ƙasashe wanda ta'addanci ya makatutu suna zancen soji dubu goma to abinda muke hwata hwaɗin da an ka yi a samu a cika shi da gaugawa sojojin na a aza su a ba su kayan aiki su tunkari wannan mutane waɗanda suke kama waɗannan ƙasashe hari saboda in an ka tare wannan ta'addanci a ƙasashen sahel kariya ce ma ga ƙasashen turawa gaba ɗaya allah allah ya allah haɗa kanmu a kanmu so juna manufarmu anan da mu gana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da muna da ƙananan hukumomi 44 ya kamata a ce a cikin uku kaso uku an samu ma a ce kaso ɗaya mata ne idan aka zo aka ba wa mace matsayin lokal gamman ta zauna ina tabbatar maka idan ka kuma zaka tarar abin da ake so aiwatar ba zai samu ba yanda ya kamata masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana ba da gudunmuwa ga yunkurin ganin ci gaban Najeriya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Biyo bayan take-taken waɗansu 'yan tsiraru a sassan ƙasar da masu kula da lamura ke cewa idan aka yi sake lamarin na iya tsindima ƙasar cikin wani halin tsaka mai wuya. To sai dai za a bi mu bashin ƙarashin wannan tattaunawa domin baya ta haihu. Batun kin amincewa da ba mace ɗaya tilo da gwamnan jihar Kano ya sa sunanta cikin mutane 44 da ya nemi ba mukaman kantomomin rikon za mu haska totila a kai. Kasancewa ba a jihar Kano kaɗai ba, waɗansu da dama da suka kira shirinmu na ba da ra'ayoyi kai tsaye suka nuna goyon bayan hakan. Ga muhawarar da muka yi shimfiɗa da ita kafin buɗe layuka, inda Jamila Nasir daraktar mata a ƙungiyar African Youth Assembly for Peace ta bayyana cewa. Gaskiya mu ji daɗi ba muna da ƙananan hukumomi 44 ya kamata a ce a cikin uku kaso uku an samu ma a ce kaso ɗaya mata ne. Saboda duk abin da namiji zai iya yi, ai mace ma za ta iya yi. ai tun farko ya dace su yi bincike yanzu kuma bai kamata a ce za a ce wai sai yanzu za a yi bincike da sauransu ba tunda tana da duk abubuwan da ake so na civil servant kawai ni gani nake ana nema a yi mata ba kuɗi ne a danne ta don haka mu muna kira da gwamnati gaskiya a bata dama ta ita ma ta fito ta dama kamar yadda kowa yake yi ita kuwa harira abdulrahman daraktar harkokin mata a cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban al'umma ta sitar na cewa shi fa wannan shugabancin da muke magana ana magana ne kan demokradiyya kuma idan ana magana kan demokradiyya muna magana ne akan abin da ya shafi constitution muna so mutane mu duba Allah ita mace a cikin gida ma shugaba ce tunda shi mulkin gaba ɗaya muna magana akan constitution ya kamata duk abin da ya zo da ya shafi irin wannan mu tafi bisa kan constitution na ƙasa da doka ta bayar ta ƙasa mu yi amfani da ita amma mu daina biye son zuciyarmu wajen wajen faɗan abubuwan da muke ga mu mun tabbatar da cewa ba su da alfanu tun da har aka fara um, bijiro da irin wa'annan maganganu to kenan akwai wani na kaso da aka shirya za a yi dangane da ita kantoma da ake so a nada sai dai abdullahi mai kana zara guda cikin matasan jam'iyyar apc a karamar hukumar nasarawa a nan kano ya ce duk da mata na taka muhimmiyar rawa ga rayuwar al'umma amma akwai bukatar sake nazari kan batun naɗa mace ta zama kantomar karamar hukuma idan aka zo aka ba wa mace matsayin lokal gamman ta zauna ina tabbatar maka idan ka kuma za ka tarar abin da ake so a aiwatar ba zai samu ba yadda ya kamata kuma ina son a aikace ko a siyasance a siyasance domin magana ake ba magana ba ce ta GRA ko ko Abuja magana ake ta siyasa a kasa grassroots mu kuma 'yan siyasa ne kuma ina tabbatar maka da cewa wannan tsarin duk inda ma aka sa mace to za a zo a yi dana shi yake a ce mahaka ne ni na yi zamne ne To duk da yake dai kusan sai ka ce bakin alkalami ya bushe a wannan batu kasancewa har an rantsar da waɗanda majalisar ta amince da naɗa su kan tumomin ribon tare da maye gurbin sunan hajiya binta Fatima Yahaya mace ɗaya tilo da wani namiji. Yadda wannan batu ya da hankalin mata wanda kuma masu kula da lamura ke gani a matsayin koma baya a yunkurin cimma burin damawa da mata a harkokin mulki. ya sa shirin ya gayyaci waɗansu mata 'yan gwagwarmaya domin jin yadda suke ganin wannan lamari. Yau a zauren namu, Mahmud Ibrahim Kwari ya gayyaci Maryam Hali, 'yan gwagwarmaya kan 'yancin mata da ƙananan yara, da kuma Hauwa El Yakub ita ma 'yan rajin ganin an kare kimar mata. Hajiya Hauwa ta fara da bayyana yadda suke. Abu ne wanda ya zamanto ya buɗa mana haske wanda da ba mu fahimta ba ma a cikin gwagwarmayar da muke yi ba mu kaɗai muke yi ba akwai jami'an gwamnati suna taimaka mana suna nuna mana duk lokacin da muka kai korafinmu cewa za su share mana hawayenmu kuma cewa wannan gwamnati ta kano ba wai ta maza ba ce kaɗai har mata suna jawo mu a jiki suna nuna mana haka to sai yanzu Allah ya ba mu dama muka gaga wata dama da za mu ga gaskiya ce maganar da suke yi ko kuma a'a kawai yaudara ce to a wannan dai lokacin ba zan iya cewa yaudara ba ce ba gaba gadi tunda babu wanda a cikinsu na zauna da shi na tambaye shi wai shin me yasa aka kawo haka ko kuma me yasa haka ta faru amma abin da na sani shine abu ne wanda dai ya nuna wa duniya cewa mace ba ta da tasiri mai yawa a cikin wannan gwamnatin ko mun kimata ko kuma iya karatunta ko kuma iya ko da kuwa ta yi fice a iya aiki aikinta ya zamanto yanzu dai ba za a yi ba za mu iya cewa mu mata abin alfahari ba ne a jihar kano domin kuwa wata dama ce wadda za a nuna wa mata a cikin mutum 44 a nemo inda suka yi fice a aiki ko ka duba jami'o'inmu da makarantunmu za ka ga mata waɗanda suka yi fice um, um, ba wai a karatun kaɗai ba a wajen administration in ka duba sun yi fice ko rike faculty da ake ba su su yi wallahi idan ka duba za ka ga lokacin da mace take yi yi take da ƙarfinta da lafiyarta gabaki ɗaya ɗaya kenan na biyu idan ka duba shin mai doka ma dai ta aji na ƙasa kundin ƙasa mata suna da gurbi wanda suna da kasansu da ya kamata a basu kuma ya kamata a ce mu a yanzu 'yan majalisarmu sun san wa'annan dokoki ba wai zama suke kawai a cikin majalisa ba suna zartar da hukunci ba da duba abin da doka ta kasa ta ajiye ba. hajiya mara mali um, gashi kamar yadda muka ambata cewa matan nan guda ɗaya tilo eh, fatima binta ya haya ma an cire ta kuma an mayar da gurbinta eh, zancen da ake mata ne a rantsar da su waɗannan kantumomi da aka ce za su yi wa'adin wata shida kafin a samu sukunin gudanar da zaɓe zancen siyasan nan kuma ana damawa da ku a kewaya a kamfe a yi waye da sauransu wasu ku suna ganin kamar ba a kyauta muku ba ku yaya kuka kalli wannan mataki misali da bangaren gwamnati suka kuma majalisa ta zartar magana ta zare suna wannan mata guda ɗaya ba ma shi ne matsala ba tun asali saka sunan mace ɗaya a kano muna da 44 local government kuma a yanda doka ta faɗa na tsarin na kundin tsarin mulki ina ga mata suna da kaso 30 a duk wani rabo da za a yi na mukamai to ba a ba da kashi 30 ba ina ganin ko kashi ɗaya ma ba a kai gaba da ba an samu matsala ba da ma kwaya ɗayan ma matsala ne ko da ma a ce misali an barta ta wuce ita kaɗai ɗin ma da aka bada matsala ne bare kuma a zo a yi zancen cewa an ma zare sunanta ba za a barta ta yi ba idan an ɗauko magana cire sunanta bisa doro na addinin musulunci babu adalci a cikinsa matar da ta rike gida mu ne fi masu rike gida wacce ta rike gida dai me ma za a yi tunanin ba ta iya rike wani mukami ba ta rike gida ta kula da ta kula da komai da komai gida sannan a ce ba ta rike mukami sannan mata nawa ne wanda suka fice a harkar mulki wannan bai hana su zama watan aure ba bai hana su haihu ba su zama iyaye ba bai hana su zama 'ya'a ga iyayensu maza ba bai hana su zama sarkai ba bai hana su komai nasu na rayuwa kuma bai hana su su aiwatar da harkar su na addini ba hajiya hawa'ila ga abin da maryam take faɗa zancen addini dai mu dai musulmai ne kuma eh da gaske cewa ko mace ko namiji kowa akwai inda gurbin da Allah ya ajiye shi amma idan ka duba a cikin abinda malamai suke faɗi ni ina gani duk da ba zan zarce hukunci ba shi ma akan wannan tunda ba wai area ɗina ba ce ba ni ina gani in ka duba za ka gani menene doka ta ajiye wa shi kansa local government chairman shi shugaban karamar hukuma menene ayyukansa in ka duba <laughs> ba ni ina tunani ai babu ɗaya daga ciki wanda aka ce mace ba za ta iya addini ba na tabbata a yanzu ni abinda abin ya nuna mana shine wato in dai ba an rasa yanda za a yi ba ba za a sa mace ba in dai mutum ya kware a harkar siyasa ko kuma a harkar administration akwai criteria wanda ya kamata a ajiye su kuma ina tabbatar maka janda a ciki wato ko mace ko namiji bai kamata a ciki ba kwarewar aiki ita ce number one a'a menene yawan karatun mutum menene ya kamata a sako magana jinsi ba a matsayin shari'i shi ke nufi kwarai kuwa abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku ji matakan da mata a jihar kano ke shirin dauka na nuna tasirin su a siyasar jihar yanzu da madadin wakilin mahmud ibrahim kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma abu Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To a gaida Grace da tawagarta yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara takaice. amurka ta sanar a jiya laraba wasu sababbin takunkumai akan wasu mutane goma sha uku masu alaka da gwamnatin venezuela da kamfanin man kasar a wani kokarin hana shugaba nicolas maduro daga aiwatar da shirinsa mai tattare da kalubale na sake kundin tsarin mulkin kasar. gwamnatin shugaba trump ta ce ɗaiɗaikun mutane da aka auna a wannan takunkumin sun haɗa ne da manyan jami'an gwamnati na yanzu da na da masu alaka da gwamnatin maduro ciki har da manyan ministoci guda biyu da daraktan hukumar zaɓe da matabakin shugaba mai kula da kuɗin kamfanin mai na ƙasa da kuma shugaban soja da na 'yan sanda da sauransu. a wata sanarwa da ke tare da batun takunkuman sakataren bitar malin amurka stephen mokin ya faɗa cewa akwai ƙarin takunkumai to madalla da tun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga mai martaba sarkin sudan na gora alhaji sa'idu na maska na rasuwar sardaunan kwantagora alhaji ibrahim bello wanda allah ya wa rasuwa cikin wannan satin allah ya ji kansa da rahama ya ƙara hankurin wannan rashin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman baba yaku makeri da ya taya gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injinan mu wato jim ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai an jima.